wallahi kai ka je ka ba mutum dinki ba zai yi hakuri ba komai hakuri wannan ina ga wata hudu da kawo shi barka ne na aiki madalla yawa dinki eh, na ga dinki dinki eh. to samu guri ka zauna ko na ba kalan mai mai dinkin maza ne a ah, ya hakuri da ni ba sa iska ci kake anan ba na da zanta ai dan iska ba kula ubanka kaga dan iska ka ganda kan sana'a ta ka ringa yana dan iska ne ni wallahi san ba da kai wallahi tallahi kai ka tabo bala'i wallahi za ka tabo bala'i ni da nake dinka ne uniform janar burtai nan ike zuwa ya zauna dinka mai riga ni na dinkawa kai kare kare ka ne ma ka ce za ka taba ni ka zauna lafiya to yanzu ma zan ba alaikum ya na shigo na da zizi zizi ba maganar zizi ba ni sauri nake ka gaba ni kaya na in tafi akwai inda zan je yanzu yanzu nan da kayan nake so zan yi amfani ai zizi na kira waya ki ne sai ka kira waya ta ba yau muka yi zan zo karbi kaya na ba ho yi haƙuri da Allah wallahi awon ne na manta ban gane awon ne na manta ran na ɗauko wannan leshin naki ina sa keken ɗinki zan buga ya na manta awon kin san da ne akwai an kawo ɗinkuna da yawa ne wallahi na yi na ankon samanin fatu na yi na ankon sani ni ba lissafi na ce kamar bara na auna naki kai Allah ka ja kujerar ka baya ka ja kujerar ka baya ka dame ni yawwa shi awon ne sai an yi wa mutum rabi tsirara kafin a yi afuwa aziri kuwa san aiki na ba in fa na zaro aiki komai shata shi nake yi ne ai bismillahir rahmanir dozage 11 11 wallahi ya kai tab tab Daga irin shiriri can ba ba ba ki da bayro ne? Wallahi na ban hawan me ma na auna ne? Ina na auna da Allah? Ban sani. Ni ibin abu mazan Ba Wallahi kin karu. Kin ga na 76 ne a bayan ya je 85. To yanzu yaushe zan zo ka kayan nan? Ai ban kammala ba. Dan turo haka. kai har awa nawa za ka yi ne kana awo? Afuwa so nake ne miki komai printing printing. Yes. Yauka. No. Zago min da hidana. Wallahi wani ya yi irin Wallahi zo na ka ɗanke cikin cip cip. 46. Zizi zizi za a yi miki hula ne? hula kuma me zan yi da wani hula namiji ne ni a'a kamar au dan kwali dan kwali dan kwali kuma sai an auna mutum ya ai yana da kyau idan za a ba da dinki a ce komai ka fitar da shi yadda bature ya zana kai ba fa na son magana ka dan iska ne wallahi kai zaka ci ubanka wallahi kai baby kuma Yo da kana. Wannan kuma mai gadi kawo ne. Ina. Ai na kawo dan iska ne ya ya tare ni a gefe wallahi. 39 shi ma ya ƙaru wallahi da daga 32 amma 39 zizi to zizi zizi ta yi kafadar ba auna kafadar ba zizi ya haƙuri kai ah! uwanka kai kake nema ka tura ni kenan ga ban da shashan shi ka zo ka ta auna masa haka suka ce to dan uban ka kai kake dinkin koli nake yi an zo wajen kai ni wannan awon ya ishe ni Ya Allah in ba za ka iya dinkin nan ba hada kaya na ka bani to ya hakuri ya hakuri wani awo kaya ne ya kici ya kicin yawa <laughs> wai ka faɗa nawa ma na sa kenan ban sani ba na gani yawwa yawwa to ba ni ba ground din shi ma can kuna sosai lillahi wa inna ilaihi raji'un kuna iska ne wallahi ah. yawwa assalamu alaikum yawwa ja can kasan yawwa tura shi ciki samun shi ciki ha illa illa Allah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awo ne ya ki ci ya ki ci ai so nake na sai ta komai ni ba za ka iya aikin nan na sai ta komai sweetie ah ban gama awon ba wallahi ban la da. kan ga hima da ba za ka dauku ba ina ma yi ma kafin tara ma jama'a eh sha wahala alaji karka da ana za ka kuma ta wai ala <laughs> ah, suna na malam daushe masu ruwan da baibai dan gidan sahura mai dan waken nan dan kallon shirye-shiryenmu ku biyo mu hafizu